يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار ranar za su bayyana su taru a fili ɗaya babu wani abu nasu da yake ɓuya ga Allah zatin sani ko ayyukansu ko sakamakonsu kuma za a tambaye su a ce da su yau mulki na wane ne a lokacin babu wata amsa sai guda ɗaya tal mulki na Allah ne wanda yake shi kaɗai a cikin zatinsa da siffofinsa da ayyukansa kuma shi ne mai rinjaye wanda ya rinjaye komai kuma dukkan komai ya sunkuya gare shi.